a wannan rana mai albarka ranar asabat zai zama nawa ne ga watan rabi'ul awal ashirin da tara ga watan rabi'ul awal shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar hijira na muhammad sallallahu alaihi sallama wanda ya dace da goma sha goma sha nawa ne sha hudu ko sha biyar sha hudu lallai akwai yan albashi a wurin nan sha hudu ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da uku a lissafin yan albashi gamu a wannan gari na ya da kunya bela ya da kunya bela a ƙarƙashin ƙaramar hukumar ungogo a jihar kano najeriya a wannan babban masallaci na juma'a na wannan gari mai albarka mun haɗu a wannan wuri don taya ɗan uwanmu murna da fatan alkhairi wanda insha Allah ta'ala za a ɗaura masa aure gobe malam umar rabil adam malam umar rabi'ul adam dan uwanmu ne masoyi kuma cikin masu son sunna da da'awa Allah ya saka masa alkhairi da amaryarsa nafisatu shafi'u wanda insha Allah gobe za ta shiga igiya in Allah ya so yadda za a daure ta tamau Allah ya ba su lafiya da zaman lafiya Allah ya sa alheri a cikin wannan aure na san alhamdulillah akwai yan uwa da yawa da ana ta burin a haɗu a gaisa Allah bai kaddara ba sai yau muka haɗu na yi farin ciki da haɗuwa da ku kuma na ji daɗi ko in ce ma na fi ku farin cikin gamuwa da ku ina muku fatan alheri kuma ina fatan Allah ya haɗa mu a cikin gidan aljanna tunda aure ne bari mu ta karkare zancen namu mu ma din akan aure mu tsinci abin da zamu tsinta har zuwa lokacin da zamu tashi insha Allah tabaaraka wa ta'ala zan yi magana akan maudu'i mai sunan wato kyakkyawan zamantakewa da fa'idoji na aure a musulunci wanda abubuwan ba za su iya irguwa gaba ɗaya ba dai amma dai zan ambace su a gurguje aure yana da muhimmanci a rayuwar mutum musulmi ya ishe ku sanin muhimmancin aure ku gane dukkanmu nan gaba ɗaya da ba zan iya cewa ga adadinmu ba duk ta hanyar aure aka same mu kaga ko anan muka tashi a zance ya kare ba sai an ja maka aya ko an ja maka hadisi ba dangane da muhimmancin aure a rayuwar musulmi duk inda za a samu zuri'a a samu ɗan adam ai alheri ne samar da ɗan adam ana samun hayayyafa da yaduwa ta wannan al'umma ta hanyar alwalad samun da kuma ana samun da ne li'annal maksuda bihi baka'un nasal babban manufa na yin aure a samar da ɗa don a samu wanzuwar zuri'a hayayyafa a ta hayayyafa manzo Allah ce tana tanasalu ku yi aure ku yaɗu ku hayayyafa zan yi alfahari da yawan ku na tashin alƙiyama. kuma ya ce mafi alheri a cikin wannan al'umma khairu hadhihi al'umma aksaruha nisa'an mafi alheri a cikin wannan al'umma ita ce al'ummar da tafi mata al'ummar da tafi jama'ar da tafi yin aure annabi ya yabi masu yin aure su yada sunna dan a hayayyafa yace su ne mafiya alheri a cikin wannan al'umma din kaga shi ma wannan miji ko wannan ango yau ya shiga cikin yabo da manzon Allah yayi akan cewa al'ummarsa mai alheri ita ce wadda take yin aure don ta hayyafa kenan daga cikin manufa ta yin auren shine a samar da 'ya'ya kada a yi auren tamori kada a yi auren sha'awa kawai kada a yi auren biyan bukata kada a yi auren da za a zo ana fada da mace don ta ɗauki ciki ke ma kada ki zo ki aure wai kina bakin ciki don kin samu ciki a watan farko yanzu 'yan mata wai in suka yi aure wai aibu ne wai a wajensu wai a ce daga watan farko shekaran farko wai ta haihu akwai yanzu ta ɗauki ciki ta ta kuka kuma yanzu a zo a ce daga yin aure har na haihu to don me kika yi auren kuma a cikin mazan ma akwai wanda baya so wai daga yayi aure wai matarsa ta yi ciki so yake bata har sai wani lokaci da ya ga dama ba wai lokacin da Allah ya ga dama ba da haka yana daga cikin manufa ta samar da ta yin aure shine samar da zuri'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ka samar da 'ya'ya da za su yi annabi salati ka samar da 'ya'yan da za su yi sallah hajiya ki samar da 'ya'yan da za su bi Allah su bi manzan Allah wannan shine albarkacin aure wannan shine alherin aure ba wai a zo a yi aure kawai auren tamore auren biyan bukatan sha'awa ba tare da an hayayyafa ba abu na biyu daga cikin manufofi da amfanin aure shine wato samar da san Allah mahabbatullah kamar ya son Allah Allah zai so ka saboda kayi as-sa'yu fi mardatillah kayi kokari kayi abin da Allah yake so shine aure da yin aure na sunna ana samun yardar Allah wanda ya kyautata niyya yayi aure dan Allah zai samu yardar Allah me ka rasa a ce ka yi aure ka samu biyan bukatar ka kuma Allah ya yarda da kai ka aikata sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam abu na uku biyayya ne ga manzon Allah yin aure wanda ya aure ya zama ya bi annabi wanda ya aure ya yi da'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda ya aure yana cikin wanda za a tashe shi a kiyama cewa ya bi umarnin manzan Allah sassan da ya ce ta naka huta na salu ku yi aure kuwa ya yafa kuma ya bi umarnin manzan Allah ya bi magana manzan Allah da ya ce an nikahu sunnati famar ba an sunnati fa laysa minni wanda duk ya kyamaci sunnata baya tare da ni duk wanda ya kyamaci aure wanda ya ce baya son aure ko wacce ta ce ba ta son aure to daidai yake da ta buɗe baki ko daidai yake da ya buɗe baki ya ce baya son abin da annabi ya zo da shi mu ba kafirai bane mu ba maguzawa bane mu ba yahudawa bane mu ba kirista bane mu ba arna bane mu musulmi ne da aka dole mu ƙaunaci aure wanda baya son aure maza ce faman rahiba an sunnati falaysa minni duk wanda ya kyamaci sunnata baya tare da ni da haka yana cikin imani yana cikin riko da sunna yana cikin biyayya ga manzon Allah ka ji kana son kai aure ko da baka da kuɗin da za ka aure amma kana fata kina fata Allah ya aurar da ke Allah ya aurar da kai abu na hudu yin aure talabu tabarruk ne neman tabarruki ne bi du'a'i waladin salih da samun addu'ar ɗa na ƙwarai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace waladun salihun yad'u lahu duk wanda ya aure zai haihu Allah zai bashi ɗa salihi yana daga cikin ribar aure ka mutu ka bar ɗa na ƙwarai ya rinƙa maka addu'a ya ce Allah ya ji kan babana ka gaya min wanda ya ƙiye aure ina zai samu ɗa sai dai ɗan banza da zai je na zina ɗan zina ko baya tuna uban shi bai ma san ubansa ba amma ɗan arziki da aka samar da shi ta hanyar aure na sunna to zai yi ta zuba addu'a wa mahaifin shi akwai wanda ta dalilin addu'ar ƴaƴansa zai samu shiga aljanna ka sani duk wani mutum da ka sani a nan duniya zai iya mantawa da kai in ya zo addu'a sai ya roƙi Allah ya manta da kai amma ɗanka in dai ɗan arziki ne ba ranar da zai ɗaga hannu yana roƙon Allah wai ya manta da kai akwai ribar da ta wuce wannan to ina za ka samu waladun salihun ɗin sai in ka yi aure na sunna da ka yin aure tabarruki ne da neman addu'ar ɗa na ƙwarai abu na biyar الشفاعة بموت الولد الصغير ana سامن ceto idan ɗanka karami ya mutu kayi aure a cikin 'ya'yanka Allah ya ɗauki ran wani bai balaga ba yana yaro to zai cece karanta ran kyama to in baka auren ba fa haifi wannan kuma albishir ne ga iyayen da 'ya'yansu ƙanana suka mutu ko matar da ɗanta ƙarami ya mutu ko ɗiyarta ƙarama ta mutu ko uban da yaronsa ƙarami ya mutu ko yaransa ƙanana suka mutu ya tabbata a cikin hadisi cewa ƙananan yara ɗin nan kafin balaga suna ceton iyayensu daga nama? su roƙan musu Allah a kiyama cewa ya Allah ka sa babana a gidan aljanna duk yaro musulmi karami yana cikin gidan aljanna karkashin kulawar annabi ibrahim alaihissalatu wassalam to yaran kuma in suka tashi a kiyama za su ce ina babansu ina iyayensu ko da uban watakila yana wuta ko ya kama aikin wuta to Allah zai ba da dama wa ɗan ƙaramin yaron amma fa sai yaron da ya mutu bai balaga ba wannan yaron zai je ya ceto ubansa ya ceto uwarsa to kaga wannan kadai ya nuna mana ashe akwai bukatar mu hayayyafa amma yau turawa da yahudawa suna nan suna yakar musulmi suna hana su haihuwa ko kaga musulmi yana da tunanin cewa baya so ya haihu mata suna ta kukan maza suna hana su haihuwa kaga mace ta bugo tana ta kuka cewa mai gidanta ya ce tun da ta riga ta ɗauki ciki zancenta ya ƙare wata ta ce yau kusan shekara guda tun da na ce masa ina da juna biyu ya daina kwana a ɗakina don me za ki bari ki ɗauki ni ba na wani irin abu ne wannan to wallahi sai ki je ki duk abin da za ki je ki yana murguɗa baki mai gajeren tunani ya ƙi ya zakewa matarsa ya je mata wai saboda ta ɗau ciki da yawa yau daga cikin maza akwai wanda ba sa son matarsa a ce tana juna biyu kenan kun ga an canja ma'anar auren maimakon a yi shi da niyyar a hayayyafa a samu al'umma annabi mai yawa sallallahu alaihi wasallama amma an wayi gari ana kyamar abin da annabi ya ce a yi ɗa dai alheri ne kuma ɗa ƙarami zai iya cetanka in har kana cikin wanda suka cancanta a ceta ya fitar da kai daga masifa ya dawo da kai aljanna abu na shida duk wanda ya aure zai samu kariya daga shaidan التحصن من mai aure Allah ya ba shi kariya daga shaidan saboda ta dalilin auren nan Allah zai kubutar da kai daga halakar sha'awa zinace-zinace neman maza maɗigo neman mata ana kyauta zaton duk wanda ya aure saboda Allah insha Allah tabaraka ta'ala Allah zai ba shi kariya daga wannan masifar shi sa manzo Allah ya faɗa a cikin hadisin cewa duk wanda ya aure faqad istakmala shatra ko nisfa dinihi ya kammala ya yi rabin addininsa falyattaqillaha fi nisfi baƙi ko fi shatr ya ji tsoron Allah akan sauran daga yin aure ka kwashe rabin addininka ka same shi kai yanzu za ka yadda ka mutu da rabin addini duk wanda bai aure ba addininsa rabi ne a wannan hadisin da haka annabi ya ce falittaqillahi fi nisfil baqi ya ji tsoron Allah akan sauran rabin to wannan kaɗai ya isa nuna maka muhimmancin ka tara ɗan abin da za ka tara da kuɗin dawarka da kuɗin gyaɗarka da kuɗin wakenka da kuɗin zirga-zirganka da kaf kaf kaf ɗinka da duk abin da kake ka haɗa ka je ka aure Allah sa albarka kuma ina baka shawara duniyar na yanzu ba a daɗewa ba a daɗe amma ka shirya za ka daɗe ne to ba lalle ka daɗe ba kai maza ka samu ka cire banka kafin ka tafi ai gaskiya ne in ba ka ba wallahi wuf mutuwa za ta zo ta yi gaba da kai ka je kabari kana ta hamma kana ka amma mun yi kuskure wallahi ka ce da ka sani da ka yi kai maza maza maza ka yi kakka cuci 'ya'yanka ka ji ai da kai nake abu na bakwai akwai samun hutun zuciya kwanciyar hankali tarwijin nafs da ɗauke kewa ta hanyar yin aure mata suna kulawa da mazansu in Allah ya baka mata kirki cikin maganganu cikin ɗauke kewa a gida cikin kulawa maka da gida damuwa na ɗan adam Allah ya ƙaddara ɗan adam yana iya shiga damuwa sai ya kaddara matarsa tana cikin hanyar da za ta yaye mai damuwarsa in ya samu yar kirki ba yar banza ba in ka kuskura ka fada hannun banza zancen ka ya kare za ta gasa ka ko matsara sai ta fi ka samun sauki kaga dai yadda ake gasa masara ko a gasa ta ta kone ta kone a dada juya ta ta dada konewa a dada juya ta dada konewa to wallahi wani a gidansa masara ta fi shi samun sauki ƙoƙa shi take da gaske mijin hajji ya ƙalat Allah ya mana afuwa to amma in ka samu matar kirki masha Allah mai ladabi mai tausayi mai tarbiyya, mai kunya mace mai sani ya kamata mace mai girmama ka mai girmama tunaninka mai girmama ra'ayinka macen da in ka ajiye kara ba za ta tsallaka ba ko kana nan ko baka nan macen da ba ta iya jayayya da kai ba ta musu da kai ba za ka faɗa ta faɗa ba kana faɗa za ta ce mai gida an gama ko da bai mata daidai ba macen da idan ranka ya ɓaci za ta baka haƙuri macen da in ka kalle ta zaka ji daɗi da farin ciki khairun nisa man idza nazarta ilaiha asarratka annabi ya ce mafi alheri a cikin mata ita ce wanda kana ta sai kai farin ciki wa idza amartaha ata'atka idan kai mata umarni za ta yi maka da'a wa idza ghibta anha hafizatka an nafsiha wa malik idan baka nan za ta kiyaye ka ta kiyaye maka mutuncinta ta kiyaye maka dukiyarka mata arziki mata kwarai irin wannan matar ya kamata ka nema ba kyalkyali da kala ba wani ya zo yana neman aure ya ce malam a duba min tagarari ta fita kaga ba addini ne dame shi ba ta sakawa a gaban mota akwai wacce za ka sa ta a gaban mota billahi azimu wanda ka ɗaure maciji a gaban mota ka yafi maka alheri wallahi tallahi don cizon da za ta yi maka wallahi gwanda maciji ya sare ka suna nan barkace ba dai kyau kake bi ba ga 'yan iskan duniya nan kyawawa ba ga wayar kana budewa ba ga kyawawa ba gansu ba ba ga abin da suke yi ba a waya irin waɗannan kake nema duk wanda ya auri mace don kyanta kaɗai wallahi sai ya biya haraji ka aure ta don Allah kawai kuma duk wata mace iri ɗaya ce annabi cewa fa inna fiha ma fiha abin da ke tattare da wannan shi ke tattare da wannan da ka in ka kauce wa addini ka bi son zuciya da sha'awa za ka biya haraji kuma ina so na gaya maka wani sirrin ka fahimce ni kar ka yadda ka ta fahimci cewa dan kake rike da ita za ta maka yanga kuma za ta ja ka a ƙasa ƙwarai kuwa ka nuna mata kawai dan Allah nake zaune da ke shi yasa wani lokacin ko a waya sai kai walai haka ta dan gani haka ce kai masha Allah wasu dai Allah ya inganta musu halitta zaka ga ana ta wani wani wani wani kai ƙurbus ka wuce kai ka san ka isar da sako ne kawai ka ce ki bi hankali ki ƙara wanka in ta fahimci wannan abin ya sa kake santa za ta ja ka a ƙasa kawai ka nuna mata dan Allah nake zaune da ke kuma in kyau ne a kowace tafi ki a waje in na ga dama sai rabu da ke yin auro ta da ka ni na riƙe ki ne dan Allah kar ki min yanga da halittar ki ka ce kyau baki kai ni kyau ba kuma ko duna ne kai gaya mata ka ce wallahi ki kalle da kyau wala baki bi ni ba ku buga da ita karka yadda ka ce wani ta abin nan wani ya yi kuskure ya irin wannan ya je ya saki jiki yake ta gaya matarsa irin wannan wai shi wai soyayya irin yan ƙarshen zamani soyayya ma baka bi hankali ba za ka je ka faɗa rami kawai ta rinka gara shi ni ka sake ni ka rabu da ni aikin banza in na fita irin ka dubu nawa zan aura kaza kaza kaza ka sai yana cewa dan Allah ki daina wallahi in kika ci in sike ki gigi ta ni kike wallahi wai wai wai da zarar ta ce sike ta wallahi gigi ta yake ni duk magana da za mu yi kar ki ci in sike ki dan wallahi ni ba zan iya sakin ki ba kai ni in na rabu da ke ma ai mutuwa zan yi makaryacin za makaryacin wani ƙarya kake ƙarya kake yi to in kai haka shawara fa nake baka in ka ga dama za ka ɗauka ka ɗauka in ba za ka ɗauka ba ka bar min kayana in dai waɗannan matan ne na wannan zamani hasbunallahu wa ni'mal wakil ai tsiyar ku yawancin ku ba ku da mata shi yasa kuke ta mun kabbara <laughs> ba ku ga masu matan a gefe gefe na ba su Allahu akbar sun san me suka sani ai <laughs> kai ma saboda kai ma saboda baka yi rijista bane shi yasa abu na takwas da yin aure ana samun tafri qalb ma'ana za ka samu hutun zuciya saboda wahalhalin gida da hidindamin gida tadbirul manzil ta yadda mutum zai samu wahala sosai in shi zai rinka kula da gidan shi wallahi da da mata ka ta tafi unguwa aka bar kai ɗaya a gidan nan za ka gane muhimmancin mata ka share falo ka gyara gidanka ka wanke toilet ka shiga kicin ka yi waye kai wani matarsa ta mutu ya ce tab Allah ya ji kan dudu ya ce wallahi ban san muhimmancin ta ba sai da ta mutu ta mutu ta bar masa yan ƙananan yara shi zai musu tsarki da sassafe shi zai musu wanka kafin ya yi aure ya shirya su ya musu abin karya su tafi nazari kafin su dawo duk inda yake ya dawo ya shiga kicin ya zo dora abinci shi zai musu na dare yan kanana ne ba sa iya kansu shi zai musu wanki shi zai musu goga ko unguwa matarka ta tafi ta barka da yara kawai kai kasan baza ba za ka iya ba kawai ma ba ma harkar ka bace kawai amma ita ku ba abin da idame ta bata damu ba shekara nawa za ta tana kula maka da yaya to ta dalilin aure ana samun tafrigul qalb an tadbiril manzil za ka samu hutun rai hutun zuciya ita za ta kula maka ta kula maka da 'ya'yanka ta kula maka da dukiyarka ta kula maka da kanta ta kula da kai kai kanka duk a gida mace ɗaya yarinya guda ɗaya Allah ya yi jikin ya yi ɗabi'arsu su masu iya jure waɗannan abubuwan ne ta ɗauki ciki ta riƙe jariri ga ciki a jikinta ta maka abinci da safe kana bacci fa ta maka abin karyawa kuma in ba ta gama da wuri ba ka daka tsawa ka yi tsaki ka yi zage-zage a bi ka ana baban momi ka yi haƙuri ba za a maimaita ba ka dawo ka ci na rana kuma kai zage-zage ko godiya ba za ka yi ba ka daɗa tafiya da rashin hankali suna da rashin sani ya kamata mata amma dole mu girmama matanmu dole mu mutunta matanmu dole mu yi haƙuri da matanmu yaronka a wajen aiki a kasuwa ko a ofis ai kana haƙuri da shi dole ka yi haƙuri da matarka wallahi aikin da mata suke ba mu da albashin da zamu biya su ita ce gaskiyar magana samari a ganku a titi kada a ga ɗakunanku kaga saurayi yana yawo a titi da ɗan wani hankici ɗinsa yana da ɗan ƙura ta zo zai ɗan goggoge wani banza ma sai ka ce ɗan daudu wai hadda hadda madubi yake yawo da shi aljihunsa da iska ta ɗan abin da ya ɗan dudduba sai ka ce wata karuwa me ya kai ka kana saurayi da yawo da madubi ga kwalliya ga ado ga wando ga kwaftecin takalmi amma in ka je ɗakinsa yadda ka san ɗakin mahaukaciya haka ɗakin yake da tsummo kara ga gajeren wando a can ga filo ya yi baƙi kirin ga yawun bacci a tattare ga wata takarda ya ci ƙosai shekaran jiya bai tattare ba ga wata leda ya sayo tsire ga ga ledar awara nan ga azubi ga tarkace ga takalmi ga warin silifa ga tsummo kara ga bargonsa nan ya kusan shekara uku bai wanke shi ba duk haka kuke galiban ku wallahi dakunan ku ba sa shigowa in ka haɗa ai gaskiya ne mutumi na ko ba ka bane ba <laughs> amma in kun fito waje 'yan matan nan na zamani da yake wasan sirrin ku ba su yi ta sha'awar ku ke yanzu in kin san yadda ɗakin saurayin ne yake har kya bata lokaci a kansa to amma wa yake muku gyara mata mutum da ya yi aure fa malam wallahi malam sabon ango da kake gani ko wallahi ko gwamna bai kai shi mulki ba amma fa banda gwamnan garin nan yawwa ni dai na ce gwamna kawai sabon ango in yadda yadda yake cikin ɗakin sai yake buga mulki ko gwamna bai kai shi mulki ba in ba ka taba aure ba ka rufe min bakinka ba da kai nake ba kai kai kama kai da baka taba aure ba kai kama san me ake ciki kai karan kada miya kawai dan bakin titi kawai muna magana ne da wanda suka taba yin aure suka san yaya aure yake kana shirme kai yanzu kai ka kwatanta ka duba abokinka daga yin aure wata ɗaya wata biyu ba ga ya fara canja ya zama kamar dan bature ba dan bulbul da ka gan shi kaga da mutum malam kafin ya aure malam a bushe yake a ya kashe sai kasusuwa ya ga haka da ka gan amma daga yin aure malam sai ga mutum yana yadda ka san iska ake buga masa saboda mai hankalinsa ya kwanta zai yi lafiyayyen bacci ba ruwansa da ɗorawa ko saukewa kai ku sau nawa kana layi a gurin mai kosai sau nawa ke ya bi ba ki kawo shinkafa da waken nan ba wallahi zan daina tsaya a wajen ki amma ɗaya rayuwarka ta ƙare a sayi shinkafa da wake a bakin titi kai ka haɗa kanka da mai aure wanda zai zo ana gaishe shi sanda zuwa na'am Allah ke hanya na ji shi na da wai wai ya shigo gari ya ajiye takalminsa a ɗauka a goge mai ya ajiye hularsa a ɗauka a canja mai guri ya ci abinci ya ce zo ki wanke hannu wani ma da ya zo ya samu guri sai ce yau ba zan ci abinci da hannuna ba to a samun a baki <laughs> ya buɗe baki sai dai a yi loma a sa masa kuma kaga halal ne fa ko haram ne akwai wanda zai haramta a jikinku to ku dai ku yi aure shi yasa na gaya ma kama karafa <laughs> ka yi latti ka haɗa kayan ka <laughs> to wannan shine tadbirul manzili da malamai suke faɗa kulawa da gida ai na gaya maka to yanzu wannan abin da na faɗa malam wannan mulkin za ka kwatanta shi da wani mulki eh ai zai kwatanta bai abu na tara suka ce almar'atu saliha aunun duk inda aka samu mar'a saliha mata kirki mata kwarai aunun alal insani fi dinihi wa duniyahu tana taimakon mutum akan addininsa da duniyarsa gaba daya ma'ana ka yi addinin naka cikakke ma akwai tasirin ka samu mata arziki mata kwarai duniyar taka ka ci ta da tsinke ka ji daɗinta ai kana buƙatar kwanciyar hankali da nutsuwar kwakwalwa to yin aure yana bayar da wannan in Allah sa ka samu almar'atu saliha kai ina gaya maka a cikin bayani na ina ce maka almar'atu saliha dan naga kana ta rai kana fushi wataƙila kai taka matar ba mar'a saliha ba ce na taba wani bayani irin ku duba wani mawan Allah wannan shi bai wasan halin mata ba ka ji abin da yake cewa a wallahi na fi ka sanin halin mata ha kai ne dai baka ci sa ba ina jin tasa gasa shi take malam oba da haka shi duk abin da aka faɗa cewa ana samu idan an yi aure da kwanciyar hankali shi ta wake to baka ci sa ba ka tafi karaye. eh ka tafi karaye ai kun gane tafi karaye ko yawwa in Allah ya haɗa ka da wani maciji mai cizo ba za ka iya rabuwa da shi ba to sai ka san dabarar da za ka yi kaɗan kulla alaka da wani gurin da za ka samu sauki abu na goma yin aure akwai ri'aya akwai wilaya kiwo duk wanda ya kiwo yana samun ladan kiwo duk wanda ya jibinci al'amarin wani shi ma Allah zai jibinci al'amarinsa mai aure yana ri'aya mai aure yana wilaya da ri'aya da wilaya kiwo da ɗaukan nauyi da kulawa da jibinta abu ne da ɗan adam yake so a yi masa kuma duk wanda ya masa zai samu lada don haka a cikin aure akwai waɗannan abubuwa guda biyu sannan kuma akwai tsayuwa da hakokin iyali da 'ya'ya alƙiyamu bi huquqil auladi wal ahl duk wanda ya aure akwai nauyin kulawa da 'ya'yansa a kan shi duk wanda ya biya wa ɗansa kuɗin makaranta zai samu lada wanda ya ba wa ɗansa kuɗin break zai samu lada wanda ya biya wa ɗansa kuɗin aski zai samu lada wanda ya ciyar da ɗansa da safe zai samu lada ɗanka ya ci abincinka da rana za ka samu lada ɗanka ya ci abincinka da daddare za ka samu lada yanzu kai ka kwatanta wannan da wanda bai da mata ai tuntunin da ikon Allah sai mun daɗe aljanna ma kafin ka taho in dai ana shiga aljanna ne da yawan lada ko haka ne yanzu ka duba da cin matarsa da shanta da wurin zamanta kudin kitsanta kudin kunshinta dan kwalinta zaninta takalminta silifas ɗinta bakinta gazal ɗinta da manta da yajinta da tattasai ɗinta da tumatir ɗinta da masoranta da cittarta komai da ka sani nata amin komai da ka sani fa mijin fa yana da lada yanzu kai ka kwatanta kanka da kai da abokinka mai aure da kai da kana nan kana kwanan shago kullum fa mun fa sani fa awakin gidanku fa suke tashi kada su ba sai daga jana tashi tashi awaki za ta tafi kiwo maza wani ya ce wannan wulakancin ya ishe ni kullum ina kwanci a sauro sai dai in ji awaki an koro su za su fita kiwo kai ka dawo kanka wannan wulakancin haba yaushe zan bari ma ni ina zaune a ƙauye ko ina abin nan yanda yan mata suke araha yanzu yanzu zan buge wani ɗaki in gyara shi ka shigo da wata daga ciki ka fara muzurai kai ma a gari ka tsaya kana ta wani bata lokaci a rena ka a gari ai bai kamata ba yi ka fito ka zama kai ma namiji tsayayye ai duk wanda ba da mata yana zaman bakin titi ai baka zama cikakken namiji ba ai namiji shine mai ɗaukan nauyi ai ka yi haƙuri na ga kana ta fushi ban san me yake damun ka ba yau <laughs> wallahi yana jina dogon lissafi ne yana ta lissafi yana ga kai yaushe zan shigo wannan layin ne tukuna <laughs> da haka a cikin aure akwai akwai alwilaya akwai alqiyamu bi huquqil ahli wal auladi kana ɗaukan nauyi duk mai ɗaukan nauyi hanyar samun lada ne yanzu wannan ban maka magana akan ladansa na kiyamun laili ba ladansa na na na na na sallar eh, azumin sa na fila ba akan iyalinka kawai wallahi ka tsaya ka buga lissafin ladan da kake samu ka iya skelin ka wuce ka samu aljanna abun bai lissafu ba ba ni na faɗa ba annabi ya ce loma ɗaya allukuma da larabci bahaushe ya fassara ce loma hatta lukuma ta ja'aluha fi loma ɗaya da za a sa za ka sa a bakin matarka kana da lada dan Allah za ka iya irga matarka loma nawa ta ci a gidanka yanzu za ka iya irga loma nawa ake ci a gidanka wannan kaɗi bai ishe ka ba alheri an ɗora an sauke da aljihunka an ɗora an sauke ina fatan wannan bayanai da nake muku zai daɗa zaburar da ku ku raya suna ku yaure akwai lada akwai lada abu na sha ɗaya a cikin aure akwai ta'alimun nafs as-sabr koyawa rai haƙuri ai duk wanda bai aure ba bai shiga makaranta haƙuri ba ai ina haƙuri akan mata ko kuma haƙuri akan miji ke ma idan baki aure ba da sauran baki nuna ba tukuna ai a wannan zamani malam duk wanda ya yi aure ya rike mace in ka gan shi ka ce da shi ranka ya dade a irin matan wannan zamani Allah dai rufe asiri Allah musu albarka amma fa akwai ciwon kai ka gan su a titi yarinya za ta ganka a waje kafin ka aure ta kamar za ta narke saboda son ka wallahi ba na bacci in baka kira ni ba wai in ba a kira ta bawai ba ta bacci sai ta zo ta fara gasa ka kuma kaga ta ce ba ta bacci in baka kira ta ba ko to akwai radda za ta zo kuma wallahi ta hana ka bacci wani cewa yake wallahi malam matata bala'in ta ya isa na ce me ya faru ya ce wallahi in ta tashi min bala'i ba ta fara mun sai karfe ɗaya da rabi biyu ta zo ta fara tana yi tana kuka tana jiƙa da hawaye ni kuma ya ce malam murkushe in ta bacci na sai dai in ji tana tashi tashi tashi tashi ga ina magana nake da shi ina da magana ki yi magana ki ina jin ki wallahi ba ka ji bacci kake yi ya ce wallahi malam ba za ta banne bacci ba ki kyale ni ki yi bayanin ki duk abin da za ki faɗa ki faɗa ina ji ta ce ba ka ji zama za ka yi yace haka za su kwana yace duk da ka ganni a masallaci da asubar fari kafin ladan ya zo to koro ni ta yi ka sa akwai wanda zaka suna sammako a masallaci ko karka dauka ba dan Allah ne wani lokacin <laughs> wallahi wani matarsa ce take koro shi <laughs> to malam gidan bai zai zaunu ba bala'i bala'i masifa akwai wanda fa tukuikuyo ta yi da ta ishe shi ya murkuso ta ya tukuikuyo ta ya zuba ta a bakin kofa ya ce na gaji da wannan jaraba ya garka masakata ya ce bari ya samu dan bacci ko na awa biyu iya ji tana ta kuka kwana ta tana kunkwace kofa tana kuka ku yi hakuri ba tsoratar da ku nake yi ba aure gwagwarmaya ne shi yasa na ce maka in baka yi aure ba baka shiga makaranta hakuri ba idan Allah ya jarabe ka ya haɗa ka da yarinya shagwababbiya tak ai ba kyau ai ka buga ka buga waya gidansu ka yi magana ubanta ce kai ba ka da haƙuri ne daman baka ka shirya aure ba ka zo ka yi haƙuri za ka yi nima uwarta ma haƙuri nake da ita <laughs> kaga ya gama da kai dan da ya ce ba ka da haƙuri, ma'ana ka je ka yi ta haƙuri, ya ce uwarta ma shi ma hakuri yake da ita to kaga ai ka gamu da aiki da haka jama'a a cikin aure akwai shiga makarantar hakuri. wanda ya shiga ya goge aka buga ya daure wallahi malam in mace ta maka wani abu wani lokacin za ka yi kamar ka tukuikuye ta ka zuba ta abu buhu haka za ka ji to amma ya za ka yi da ita haka Allah ya yi su fa inna hunna khuliqna min dila wa inna a'waja ma fi dhila'i a'lahu haka annabi ya ce an halicce su ne da karkataccen kashi mafi karkatar kashi shine kashin da a kashin hakarkari fa idza dhahabta tuqimu kasartahu in kace sai ka miƙar da shi sai dai ka karya shi su bin nisa'i khaira annabi yace ku yi wasiya wa mata da alheri ku yi haƙuri da su kai kana zaune kana kwanan shago kai ka ma san me ake yanzu ina ai sai ka auro a ɓata ma rai a sa ka abin da za ka yi duka kuma ka cije ka fita ka dawo kuma ka nemi sulhu eh ya za ka yi ba da za ka yi haka suke in dai matan wannan zamani ne sai dai ka kora ka aura ka dada kora ka aura wallahi galibin su haka suke kaɗan ne daga cikinsu wanda za ka samu zaman lafiya shekara da shekaru na gaya maka duk wanda ya aure a yau ka jinjina masa matukar yana zaune da iyalinsa kawai yana haƙuri da ita na yadda kuma mazan ana haƙuri da ku don yanzu wata tana nan tana ta turbina tana ta hancini ai su ɗin ma ana haƙuri da su na sani ana haƙuri da maza amma dai yanzu da ku nake saka ba ka koyi aure don Allah kuma ku koyi haƙuri in dai baka iya haƙuri ba ba za ka iya zama da mace ma wannan zamanin wallahi malam wata ran kana cikin farin ciki in ka dawo gida kawai sai dai kaga an an mai da farin cikin ka ya zama bakin ciki saboda za a tafka maka abinda billahi azimu sai ka manta wannan farin cikin da kake da shi ko dai a karan kanta ko a kan ƴaƴanta wani ya ce kuna ta wa'azi malam kuna ce a zo gida a hira da iyali a tattauna a yi wasa da dariya ce ya ce bai zai yi ba me faru me faru ya ce haba ya ce ai duk inda muka zauna muka yi minti uku hudu da ita wallahi da faɗa muke rabuwa ya ce na rasa gane mata ya ce bata iya hira ba da ka zo kana zance ni za ku gawa bakar magana ku shi ke nan zan ai haku halu kala-kala. tana murku ya ce ta ce wallahi ya ce daga hira sai ta mai da abu faɗa ce ta murku ya ce fa wani fa ya ce shi fa yana zargin matarsa ko aljanu ne da ita ne ko me suna cikin magana ya maka hmm? Oh, hmm? da an yi magana murku da hmm? tana ya ce ke ne kike wa gatsane da murku ce an yi din to kaga ina <laughs> to shi yasa malam kai duk lokacin da kaga mai gida yana yawan shimfiɗa tabarmarsa a kofar gida da mafici ya kai karfe goma sha ɗaya sha biyu na dare yana yana koran sauro yana pap pap to wallahi ya kwammace gwanda sauran waje ya cije shi da na cikin gida ya cije shi saboda me Allah ya san me ya bari a cikin gidan nan akwai wanda akwai wanda ba a iya zama a hira da su bai zai yiwu ba to malam in mutum bai yi haƙuri ba ba inda zai shi abu na sha biyu akwai ƙoƙari wajen neman halal alishihadu fi kasbil halali wal amana ƙoƙari da mutum zai ta wajen neman halal duk wanda ya ɗauko mace ya ajiye ta zai kwanta a gida ya bacci duk wanda ya ɗauko mace ya ajiye ta ai dole koyi rike amana dole ka kawo mata da zafi ka kawo mata da daddare ka kawo mata da kaza ba mu zama yanzu ni dinnan da nake maka wa'azi da kake gani na nan in na dukufa ka ganni a gona ta zaka ce ba ni bane saboda na san me na ajiye a gida wannan kurayen da na tara a gida sai na sai na kawo musu Allah ya ba su hakuri ranke dade ba da ke nake ba wallahi yawa ai na sani za ku yanke ne ku je ku kai na yi togace fafatawa nake sosai saboda me duk wanda ya ajiye iyali dole ya kokari ya nema ka je ka aiki a baka kuɗi ka zo ka kashe musu ka je gona ka shuka ka tsara ka girbe ka tattaro ka duba matar zamani fa kai za ka je ka shuka ka je ka noma ka je ka uh, bi masu aiki ka je ka sa a girbe ka je ka sa a kawo idan ka kawo masaran nan ka ajiye mata sai kuma ka ba da kuɗin sirfi sai ka ba da kuɗin nika billahi azimu akwai matan da tankaɗe ba sa yi abinda za ta yi maka kawai ta ɗauko ta ɗora a tukunya in ya bararraka ta tuka maka shi ranar da kuke zaman lafiya ta maka lafiyayyen tuwo da faffe ranar da baku zaman lafiya ka ci ɗanyen tuwo ka yi haƙuri su fa sai an gama komai ake kawo musu to kaga duk wanda yake da aure dole ya yi make-make don ya nemo abin da zai ciyar da iyalin shi yanzu duk da ka gamu a gigice furfura duk ta kama mu duk ga mu kaman za mu tashi sama kaman an koro mu ai tunanin abin da za mu kai wa matanmu ne gobe ai ka isa ka zauna a wannan zamanin musamman Allah ya jarabe ka da matar da bata da haƙuri ai sai dai zage-zage wani ya zo ya ce a kawo ka za ce rabu shi wai ni ba magana nake ba a gidan nan ta ce ku rabu shi wannan fa ƴaƴansa ake gayawa Wulaƙancin nan fa ya isa haka ta ce ai wulaƙanci baka ma fara ganin sa ba tunda baka kawo ba <laughs> saƙon shi ne wallahi duk mutumin da baya iya bayarwa a gidansa in dai za su ce bayar baka bayar ba kawo baka kawo ba to umarninka zai samu matsala za ka yi ta kiranta tana ji wala ba ta amsa ba kuma wani lokacin in sun so su wulakanta ka ɗanka za ka kira sai ta ce zauna karka je rabu da shi <laughs> Allah ku yi haƙuri hali ne na waɗannan mutanen dole mu gaya muku saboda duk wanda zai aure a wannan zamanin ya kamata ya san halin matan wannan zamani wani yaro fa da ya sha iska fa zuwa ya yi ubansa yake ya ce aikin banza a zo ana ta mana fada a ce ta zagin ka a ta ma abin nan me ake mana a nan gidan kuɗin makaranta ma ba a biya mana mamun mu nan gashi nan ba ta lafiya asibiti mamun muka yi buge buge muka kawo sai ai ta faɗa ai ta zage zage ubansa yake gaya haka ya za ka yi sai dai kai ta hawaye ka san laifinka talauci ‘ya'yan wannan zamani ina gaya maka na rantse maka da Allah idan ba ka da shi ba lalle ka ba da umarni su bi ka ba kawai shi abin da ya ɗauka in dai kai uban kwarai ne to ka ɗau nauyinsa ka ɗau nauyin uwarsa da haka duk wanda ya aure sai ya shirya hidima Shi ne abu na sha hudu wannan kuma ga mata akwai barakatu hidimatu zauj duk wacce ta yi aure ina mata albishir hidimar miji biyayya ga miji da'a ga miji girmama miji mutunta miji ɗauko ɗauko zauna zauna jeki jeki tashi tashi wannan akwai lada manzo Allah ce law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha da zan umarci wani yayi wa dan uwansa sujjada da a ce zan ce wani yayi wa dan uwansa sujjada wallahi da na umarci mace ta yi wa mijinta sujada saboda tsananin aikinsa da yake kanta ta ka ba asara kika yi ba hajiya don ya ce ɗauko ɗauko ba asara kika yi ba don kin tuka masa tuwo ba ci bayan ba ne don kin masa abin sahur ba laifi ba ne don kin masa wanki da guga wai har matan zamani wai yanzu wai tambaya ake. malam me ya hukuncin wanki da guga gaba ta aure kina mummurda mudiyar ki sai ka ce wata abin nan ke ba kya nema aljanna ai matar kwarai matar kirki mai neman albarka ita ce wadda za ta wanke kayan mijinta goge masa me yasa baki tambaya ba me hukuncin nemo miki masara da shinkafa da taliya da yake kawo miki shi bawa ne walahunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'rufi wal rijali alaihinna daraja yanda aka ce ya kyautata miki ke ma an ce ki kyautata masa idan har za ki mallaki mijinki ta hanyar yi masa wanki da goga wallahi ki wanke masa akwai asara dan kin wanke rigar mijinki amma shi ai yana miki wanki da gugan yanzu mu nan duk matan mu muke musu wanki da guga me yasa kai kake biyan kuɗin wanki da gugan ba kai kake yi ba in mace ta kai ta rika ƴaƴanta ma kai za ka yi musu wanki ƴaƴanta billahi alazim ƴaƴanta da suka zo yaro da ƙarfinsa wala sai a hana shi wanki sai a ce je ka zuba a cikin kayan babanka za a biya kai kake wa ɗanka wanki da guga 'ya'yan zamani ka duba kai ka wanke wa naka uban fa amma yanzu 'ya'yanka ba za su yi maka wanki da guga ba da yawa 'ya'yan zamani wallahi ba sa yi wa uban su wanki da guga sai dai ya haɗa kayansa a cikin kayan uwarsa ka biya wanki da gugan uwarsa ka biya wa ɗan ya gama kuma ya yi digiri ya gama ya je a wuri matarsa yar fara mai haske kai kuma ya barka da ciwon suga da ciwon kafa kana nan kana fama da shan magani ka mutu a haka ba zai taimake ka ba ki tsaya ki bi mijinki manzo Allah ce mafi alheri a cikin mata ita ce yana ba ta umarni za ta bi yana kallanta zai ji daɗi ya farin ciki mai riƙen amana mai hidima ku mata ina jiye muku tsoron fadawa zamani irin na yau da ake ziga ku a waje ana sa kuna fandarewa mazajen ku wallahi za su kashe muku aure ki je ki tambayi matar da take zaman aure take jin daɗin aurenta ita ce matar da take hidima take bin mijinta turawa sun cuce ku suna ɗora ku a keken ɓera ke yanzu rayuwar baturiya kike so ki rayuwar wulakanci rayuwar tsiraici rayuwar tozarta kina tafiya kamar iska ai mace mai jin daɗi ita ce matar musulmi da take gida ake kula da ita da haka yadda ku suke bin ku suke taimaka muku kuma ku taimaka musu wani bawan Allah ya ce malam wai gaskiya ne wai ba dole matarka sai ta maka abinci ba na ce to inna lillahi wa inna ilaihi raji'una matarka ta fada layin waɗancan mutane. malam ka san wani abu ziga su ake yanzu ana cewa abinci ma sai kin ga dama ki masa to wallahi wannan ba tarbiyar addinin mu bane na musulunci in baki dafa mijinki abinci ba me zaki mai sai kin ga dama ki masa abinci in baki ga dama ba ya tafi hotel ya sayo miki a wace ayar a wani hadisin kuna cutan mutanen nan kuna yaudaran mata kuna kashe musu aure yanzu matar bahaushe matar bafulatani matar wannan zamani matar wannan ƙasa ta ce wai za ta rayuwa da mijinta ta kwanta tana bacci ya zo yana jin yunwa yana cewa ina abinci ce ta ga dama ta yi ba kuma auren ke zauna wani fa da ya zo ya yana da falalan gaske zan rufe da hadisin imamu muslim hadisi na 995 manzo Allah ya ce dinarun anfaqtahu fi sabilillah dinarin da ka ciyar saboda Allah dinarun anfaqtahu fi raqaba dinarin da ka ciyar saboda yan tabaiwa wa dinarun anfaqtahu ala ahlika da dinari da ka ciyar wa iyalinka afdaluhu ko afdaluha alladhi anfaqtahu ala ahlika annabi yace mafi falala a cikin wannan kuɗi shine wanda ka ciyar da iyalinka wannan albishir ne ga mazaje cewa duk wanda ya ɗauki taransa da kwabansa ya sayo wani abu ya kawo wa iyalinsa suka ci wallahi bai asara ba tsiran bakin titi ne lemo ne ayaba ne kayan sakawa ne sutura ne abin hawa ne inganta gidansu ne inganta rayuwarsu ne duk abin da ka ɗauka ka kai wa iyalinka suka ci suka sha wannan za ka ɗauke shi ranar tashin alƙiyama a gidan aljanna wannan shi ne ɗan abin da zan gaya muku a gurguce dangane da muhimmanci da ingantacciyar rayuwa ta aure da kuma falala da fa'idojin yin aure ina fatan mutanen wannan gari Allah muku albarka samari matasan da suke zaune ba su yi aure ba Allah sa mu ji labarin a wannan wata an daddaure wasu da yawa sun ƙara aure sun shishigo daga ciki Allah sa albarka a wannan aure Allah ya ba su lafiya da zaman lafiya kuma muna neman afuwar ubangiji a cikin dukkan abin da muka sa a gaba Allah ya lwata mana muna sanar da 'yan uwa a ci gaba da addu'a da roƙon Allah ga 'yan uwan musulmi da suke Falasɗinu suna cikin yaƙi suna cikin bala'i sun fada hannun isra'ila a zalumar ƙasa kafirai yahudawa makiya allah masu fada da allah da manzan allah da ka ai musu addu'a allah ya taimake su akan wannan yahudawa allah ya tsaya musu allah ya musu jagora ubangiji kada ito zartar da su kada ya kunyata su allah ya sa dalilin wannan yaƙi shine dalilin samun yancin al'ummar musulmi falastinawa a wannan birni na gaza allahumma اغفر لنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته التكبير التكبير فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله دندلي سنة عبد الله dalli wa bid'a hanci Allah ya saka masa da alkhairi to gwagware da gwauro da gwauruki da kwarangwarmi da tuzuru da tuntsulu da tsulaye gaba daya <laughs> sai mu ɗauki saiti ko allah ya saka malam da alkhairi allah ya mai da malam da tawagarsa ga baki ɗaya gida lafiya allah ya tsare mu ya tsare mana imanin mu da addinin mu kuma ya tsare mana abin da muka samu muka amfana da shi ya allah ya ba mu ikon aiki da abin da duk muka saurara jama'a za mu sallah sai a shirya a bisahu za mu sallah in ya so malam zai koma gida Allah ya tsare masa hanya ya kai shi gida